Sannu jama'a, gaisuwa mai yawa zuwa gare ku, bayan haka za mu ba ku labarin mutum biyu jarumawan Allah, wato Yakub da isuhu Ku zo ku koyi wani abu game da mutane waɗanda suka san makaɗaicin Allah mai rai, sun rayu tun shekaru da yawa da sun ka wuce. Ku duba hotuna cikin littafin ruwan goro. lokacin da kuna sauraren kaset. Hoto na farin Yakub mai hila Mutane biyu da ke cikin wannan hoto ‘yan uwa ne tagwaye, sunansu kuwa Yisuwa da Yakub ne, ubansu Ishaku. Ibrahim da iyalinsa suna yabon makaɗaicin Allah mai rai ne. uwar tagwayen Rifkatu ce, Isuwa ɗan farin ne, shi mafarauci ne cikakke. Amma Allah ya ce ma Rifkatu, wata rana Yakub za ya mallake Isuwa. Ku dubi hoton, wata rana Isuwa ya shiga gida. Yakub yana dahuwar nama. Isuwa ya ji ciyar yunwa. ya roƙi Yakub ya ba shi abinci, amma Yakub ya ce, Na yarda idan ka sayar mani da gadonka na ɗan fari. Gadon ɗan fari shi ne hakin iyali da ake ba ɗan fari. Yakub yana son gadon ɗan fari don kansa. Isuwa ya jinwa matuƙa har ba zai iya tunawa da hakinsa da ɗan fari, yana tunanin kaɗai da al'amuransa. Ba ya girmama Allah ba makaɗaici, ya sayar da gadonsa na ɗan fari ga ƙanansa saboda abinci. Ma'anar sunan Yakuba shi ne kuskure ko ɓataswa. Ya sani domin ya ɓatar da ɗan uwansa. Allah ya yi alkawari cewa, yakub zai zama da albarka fiye da isuwa saboda haka allah ba ya son mu zama da fifiko bisa waɗansu juya a dubi hoton